labarin wasannin namu na yau za mu koma Najeriya inda a Najeriya ministan ma'aikatan matasa da wasanni na ƙasar Najeriya salomon Jalil ya umarci hukumar kula da kwallon kafa ta Najeriya NFA da ta biya tsoho mai horar da kungiyar kwallon kafa na Flying Eagle the 23 canfin siyasiya albashinsa na tsawon watanni biyar. Ministan ya bayyana haka ne a yayin wata ziyara da siyasiyar ya kai masa ofishinsa da ke Abuja da shi da mai ɗakinsa Unai. siyasiya shi ne ya jagoranci kungiyar kwallon kafa na 'yan kasa da shekara 23 zuwa gasar olympics inda ya samu nasarar lashe tagulla a matsayi na uku haka hukumar ta nff din ta ce bata ga wata takarda da ta fito daga sa hannun samfin siyasa wanda yake bayyana zai ajiye aikinsa ba inda ake rate raɗin siyasiyan ya rubuta takarda wa hukumar don nufin ajiye aikinsa saboda rashin biyan albashinsa da ba a yi ba na tsawon wata biyar sai dai dama shi siyasar kwantirakin sa zai kare ne bayan dawowa daga gasar olympics da aka yi a kasar brazil.